وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar yau sha biyu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da bakwai ne ko ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasinmu na goma sha uku a cikin tafsir suratul fatiha da ke gudana a nan makaranta alfaruk islamic academy za mu tashi almas'alatu salisa ko ƙarƙashin almasa'il fiqhiyya almuta'alliqatu bis sura mas'aloli na fiqhu wanda suke da alaka da suratul fatiha wanda wannan ita ce matsala ta uku matsala ta uku darasi na sha uku kuma ko? na'am malamai suka ma wannan gabar take da almas'alatu salisa matsala ta uku alfasa kira a tilfati hati menene matsayin sallan mutumin da ya kuskure a karatun suratul fatiha shin sallan shi ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ta karɓu ko ba ta karɓu ba to sai malam ya ce man taraka tartiba qira'atil fatiha duk wanda ya kyala jera ayoyin suratul fatiha mun san a jera suke alhamdulillahi rabbil alamin aya ta daya ko in mun dauki wata qira'a wata qira'a kuma bismillahir rahmanir rahim wanda ke bin baya shine ar rahim sannan sai me maliki yawmiddin to sai mutun yazo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rahmanir rahim yanzu haka suke a jeren da Allah ya saukar ba haka suke ba to shine yace manta raka tartiba qira'atil fatiha duk wanda ya kyala jeranta ayoyin suratul fatiha a yanda Allah ya saukar da su au abdalla harfan bi harfin ko ya canza wani harafi da wani kaman alhamdu da karaman ha karama kun ga shine ayar sai mu ce ce alhamdu kunga ya ba da ha babba a wurin ha karama an fahimci maganan ko wurin Siraba da swadun ya sa Sirada ko ce Siraba da sa'un to shine au abdala harfan bi harfin ko mutum ya canza harafi da wani harafin ma'a sihhati lisanihi tare da cewa harshensa lafiyansa lau zai iya faɗin abin daidai ku kiyaye ma'a sihhati lisanihi tare da harshensa lafiyansa lau da gangan ne ya hakan ba wai yana da lahani ne wani illa ne na magana ko kuma haka Allah halice shi ba wannan na magana wanda ya abisa ganganci ba bisa kuskure ba kamar yadda Bilal bin Rabah sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam menene aikin sa Bilalu kiran sallah to in yazo kiran sallah ba akwai da ake cewa ashhadu an la ilaha illallah ko ashhadu anna muhammadar rasulullah akwai wannan wuri a kiran sallah ko babu to bilal bin rabah idan ya zo shi bai iya faɗin ash ash sai ce as as wani harafi ya sa nan sinun sai da Allah sallallahu alaihi wasallam zama mata lauya yace sinul bilal inda Allah shin ya ku jama'a duk duniya ta sani ku kuna jin sinun yana cewa ashadu alhalin asalin kalman ashadu ne shinun ne to ku sani sinul bilal wannan sinun da kunnun ku ke ji bilal ya faɗa inda Allahi a wurin Allah an rubuta masa lada na shinun saboda harshen ne bai iya ba haka Allah ya halice shi ala ganewa kamar ka samu yan uwanmu da suke idan mutum bai rabe ne in ka ce maka hawa'u me zai ce maka awwa'u awwa'u a zai ce ma maimakon ha ko to ya zamto wannan matsalar ma sai hati lisanihi harshen ka lafiya lau zaka iya sai ka canza ko ka canza jerin ayoyin ko ka dauki wani harafi ka sa a wurin wani aw lahna lahnan yukhillu bil bilma'ana, ko mutum yi makaratun fatihan wani illa shine lahani kai mata illa wanda yake wani irin illa yukhillu bil ma'ana da yake canza ma'anan aya ko yake canza ma'anan kalmar da ka karanta a suratul fatiha to duk wanda ya irin wannan lam tasihha qira'atuhu na farko dai karatunsa bai yi ba a wurin Allah bai karanta Qur'ani ba wala salatuhu hakanan sallansa bata yi ba sai ya sake ta kun gane fa'idan da nisa nake so mu gane karatun nan da kyau kuna fahimta na da kyau ko to wa huwa shafi'iyya wannan maganan na cewa duk wanda ya lalata jeran giyan ayoyi ko ya canza wani harafi da wani harafi da gangan alhalin harshen shi zai iya cewa sallarsa ba ta yi ba karatun shi bai yi ba wannan shine abin da imamu shafi'i ya tafi akai wal hanabila da imamu ahmad bin hanbal wa qaulun lil malikiya kuma shine fadin imamu malik shima wa huwa ikhtiyaru ibn baz a wannan zamani ma nan kusa malam abdulaziz ibn baz wannan shine zabin sa wa ibni usaymin da muhammad salih bin abdullah ibni usaymin kun ji wannan ko to sai malam ya kawo yake cewa walidhalika wadhalika kuma wannan cewa karatun bai yi ba sallan ba ta yi ba ga wanda ya ɓata harafi da wani harafi ya canza ko ya lalata jeran giyan ayoyin qur'ani li'anna man taraka harfan min al-fatiha dalilin da yasa aka ce sallan ta bai ba shine duk wanda ya bar harafi guda ɗaya a suratul fatiha wa kadhalika man taraka tashdidatun hakanan duk wanda ya bar wata shadda a cikin suratul fatiha mun san shadda ko idan aka yi shadda me ake nufi a wurin harafi ne guda biyu a gurin an shigar da ɗaya cikin me ɗaya ɗaya na da ɗauri ɗaya na da wasali kamar a ina ne a suratul fatiha muke da shadda iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka shi yasa tun a wurin karatu a bayan ce muku ba a cewa iyyaka iyyaka ka cire shadda iyya iyya an ji daurin an ji shadda an fahimci magana da wawun da ya'un idan suka dauki shadda qur'ani sai ka kula in ba haka ba za ka cire wani harafi ka bar wani to shine anan mala yace man taraka tashdidatan duk wanda ya bar shadda kamar rabbul alamin rabbul rabbul rabbul kice rabbul rabbul rabbul kin tira ba'ul da saboda inda kai kana da maka ne <laughs> wannan karatun da an yi shi da kila ku gane da gwari-gwari ina nan za ku gane yawwa kun ga wani mutanen kaiwaji su gani da matan to ai wannan rubuta to na rubuta ba ya dauka na san za ku gani misali asalin rabbu in za mu rubuta rabbu haka ne asalin rabbu haka take akwai ra da fatha ba dauri sai ba damma shine rabbu rabbu rabbu to a wannan baɗin kun gaba guda nawa ne anan guda biyu to shi ne aka sauƙaƙe mai karatu tunda mafitan su ɗaya harafin su ɗaya siffan su ɗaya ya halasta a shigar da ɗaya cikin ɗayan da ya ɗauki ɗauri Shi ne ta juwidi to yanzu nan wannan rabbin shi aka haɗe wannan radai hajiya ce mai cin gashin kanta ta fi ƙarfin mu za mu barta amma waɗannan hasana da husainan to aikin kansu ƴan uwan juna ne sai aka haɗa ba din gashi maimakon wannan sukun ɗin da wannan damar ita wannan guda ɗaya mai ɗauri aka shigar da ita sai aka ce to an shadda saboda an ce ma wannan guda biyu ne sai zama rabu to in ka zo karanta fati ka ce rabu rabu ka cire wannan kawai ka ce rabu amma ce rabu rabu wannan ta shigo shadda na nan hmm, Allah sa kun gane ko ba ku gane ba na samu ladan bayani insha Allah na ma na san kun gane tun daga malamai na a cikin ku da yawa to shine malam anan yake cewa duk wanda ina wurin yake man taraka tashdidatan duk wanda ya bar wani dauri a cikin suratul fatiha muna da dauri a wuri ne a suratul fatiha a wuri hudu eh eh ban ji ba wallahi ban ba alhamdulillahi rabbil alamin eh ni na a rabbu ko a babin kwatance ne ne muku ba fatihan ba oh ko an astaghfirullah ya hakuri hajiya <laughs> rabbi to kuma da don man yau walayi muku albarka kar ma wasu su ma su je su hau kuskure lallai na fahimci inda gyaran yake kawai ni ne amfani da kalmar rabbu ne amma da ya kamata lallai muku da na fatiha mai shi rabbi ne kasra ne ba damma ba an gane ko kawai ta taje ta ce mala ya canza fatiha daga yau mun koma na malam mala ya kuskure yawwa mala ya kuskure ki ajiye ki dawo daidai rabbi ne alhamdulillahi rabbin alamin to yanzu wurare nawa muke da shaddan ma wai dan mu kiyaye hudu ne alhamdulillahi rabbil alamin mun samu daya Ha kai sun mafi sun kai ar rahim sun kai shi da kenan ar-rahman kun ga wannan ar ɗin, din kake ce ar-rahmani tambaya kike kenan ma shi shine mai rahama dole ta ce ar-rahmani shin shine wannan ne mai rahama dan Allah ma na canza ko bai canza ba amma kika ce ar-rahman lalle Allah mai rahama ne shine magana alhamdulillahi rabbil alamin daya ar-rahman biyu ar-rahim uku maliki yawmiddin ga wata ma ashe sun kai bakon kai jama'a suna ta fitowa maliki yawmiddin yawmiddin yawmiddin yawmiddin na cire shadda maliki din ba a nan. na rage suratul fatiha in nayi da ganganci na saba ma Allah maliki yaumidin daidai kenan mun samu na hudu na na'budu Iyaka, iyaka. nawa ku rinka kinga mu biyar wa iyyaka nasta'in iyyaka nasta'in nawa كده اهدنا الصراط المستقيم باونا قاعدة ونم صراط الذين أنعمت عليهم باكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أوكي حاجة أجارات شو شو كنجوكو كيكي نمي الله إسلامية <laughs> إيه؟ sirata babu ihdina siratal mustaqim ba to ba ma ga suran ma a littafin ku duba mana inda ba kasa na ke kai jama'a ku bude mu karanta fatiha ko kuwa waji to na ga abin ne sai an yi da gaske ba kawo fatiha a ciki can ba ba mu ƙur'ani wai ba mu ƙur'ani sai mun yi da ƙur'ani insha Allah eh mu buda nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله idan mun ɗauki bismillah rahmanin rahim ita ma aya ce to kun ga a bismillah ma muna da biyu kamar yadda ar-rahmanin rahim shi ma muke da na muke da biyu jama'a ku saurare ni الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن الرحيم رحمن الرحيم وسنا كسكري رحمن الرحيم كسكري الرحمن الرحيم أنجونا مالك يوم الدين إن كنا سوشدها سيكيني أن كمان ذاك سيكيني maliki ya yawmiddin in kuna da shi a waya yau na halarta a buɗe waya majalisi ana gama kuma a rufe <laughs> na'am kun bar wayan gida ko yau tarbiyyar majalisin ne Allah ya muku albarka maliki ya iyaka iyyaka na'budu wa iyyaka sa'in iyaka ba inda ake kuskure a fatiha kamar da nan da bolin da zamu je da ka ku kiyaye karki ce iyaka na abudu hajiya ba gidan biki da aballe ki ja haka iyaka iyaka abudu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ina muku malami na ne malam abba saboda ina so Allah ya bashi ladan ina son ga malabla abba aljanna insha Allah ina kaunar shi domin Allah ihdina siratal mustaqim siratal sirata kace sirata da wannan gyada da Hausa kenan eh? kike danye wannan da Hausa ne amma larabci bai da da sai ba an gane ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم karki ce min am'amta saboda neman cin na banza ki kasa bambanta nunun da bimun am'amta waza ka ce cewa am'amta kaman yaro yana rarrafe ko tatata an an nun mai sukun an amta an amta an amta صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سمعت مغدوبي سيكا تشيو نغر يوشي مغدوبي أكانو غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنجي انت وانت انت فتو غاتنا انت جيفا انت كنجي انت فتو أجي أمي جلاك kin ji inda shaddan ta fito ko yawa dan naji kamar ita ce ba shadda kin ganta na lamun din nan yawa Allah ya muku albarka ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai amin amin na ciki baya ciki amma za mu ji ana so ka ce amin din saboda za ku ji falalan faɗin amin din a gaba jama'a zan karanta ku karanta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 الحمد لله رب العالمين ما شاء الله جمع لبيني يا مجالس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم أقول wata wanda da ta ce akwai kuma kama muka ce ba haka ba ko ta fi mu gaskiya an gane eh mana gashi nan in as-sirata ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wallahi mu karanta tare amfanin ku kiyaye da kyau idan kuka ji kun tsaya na wuce ko kun faɗi wani abu da ya saba mana wato ya nuna akwai kuskure a naku shine amfanin yin karatu tare an fahimta to mu fara daga isti'aza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 wallahi ban yadda ba a maimaita bari mai da ko adin islamiyya kaɗan hamza kasra inhin ka ce min iyaka iyaka wannan i iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ba kun ji karatu irin yan aljanna ko kufa muje اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to kun ji mun samu bambanci da ku anan kun lura da bambancin nayi shadda alamun ku kun tafi abun hmm, na wata gwari gwari tace mu tafi abun mu <laughs> mu maimaita ayan ƙarshe ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin masha Allah to at takbir ko inji ɗan islamiya sai Allahu akbar jama'a kun ji suratul fatiha mun karanta suratul fatiha kuma Allah ka sa fatiha ta cece mu ya haƙuri mu je kan mu gama bari mu je karatu ko mu je karatu tukuna mu je inda za mu tsaya da sauri yanzu an gane maganan shadda ko ƙayyasa ina wurin yake eh. na'am malam ce, wa ka kadhalika raka taraka tasdidatun shine magana kamar haka abin yake duk wanda ya bar shadda bi manzilati harfin to barin shaddan nan da baki faɗa ba yana matsayin kibbar wani harafi ne a cikin karatun Fatiha shine ne muku zane a bayan littafi kuka gane rabbi ba'un biyu ne in baki sa shadda ba to kin cire ba'un ɗin farkon nan mai ɗori, wanda na nuna shi yanzu an gane karatun shi a fili yawwa to yana matsayin wanda ya cire harafi ne fa innal harfal mushaddad domin shi harafin da aka yi mashadda qa'imun harfai ne. yana tsaye ne a matsayin harafi biyu kun fahimci magana yanzu mace da take da jariri a cikinta dan wata tara mutum ɗaya ne mutane nawa ne mutane biyu shi yasa har a musulunci ake maganan inda mace za ta rasu tana da ciki ya isa haihuwa kuma ita ba musulma bane a ina za a rufe ta wani makabarta na musulmi alhamdulillah ina dalilin ki hajiya hujja takobin ahalin suna ko ina za a kai ta makabartar musulmi to ta musulma ce kin san cewa idan aka kai fasiki makabartar mutanen kirki ma suna cutuwa ballanta na kai musu arni ha ina za a kai ta makabartar musulmi ko kirista <laughs> abu biyu malamai suka ce shekul islam ibn taimiyya yake ga ne bayanin da kare ta fara kawowa za a kai ta wurin da ba shan musulmi bane ba na kirista ba bane tunda duk kasa kasa ce kun ji daya na biyu idan za a sa ta a kabari ta ya ake kwantar da mutu a kabari musulmi ta hannun dama ya fuskanci alƙibla haka ne to ita za a kwantar da ita ta daman ne amma ta fuskanci yamma saboda ne ɗan da ke cikinta a naɗe yake bayan ta yake kallo shi kuma shi musulmi ne kalli alƙibla ita da ba musulman ba ta kalli da ta ja makanta mu koma kan shadda <laughs> ne ya janyo wannan maganan wance da ke da kaza saboda akwai shadda ita tana rayu kuma akwai wani ɗan adam a cikinta mai alfarman da sai an bi mai haƙinsa an gani to kamata suratul fatiha idan kika ce rabbi maimakon rabbi to kin cuci fatiha kin kashe mata harafi ɗaya fatiha ki bata cika ba mm. wai kun gane muhimmancin sanin wannan karatun ko yanzu musulmi nawa ne suka jahilci wannan a duniya da yawa to shi ne ya ce bi manzilati harfin tana matsayin harafi ne ita wannan shaddad da kuke gani akwai harafi ne fa innal harfal mushaddad domin dai harafin da aka yi mashadda qa'imun maqama harfain yana matsayin harufa ne guda biyu lam yu'addad lam menene yu'tadda biha wanda ya karanta ba tare da ya shaddan nan ba bai kidanya da wannan mai daurin ba ya cire shi bai kirga da shi ba don haka nan li'annahu lam yaqra domin bai karanta mai daurin ba ba a ji sa ba ya cire shi wa innaha qara'a wa inna ma qara'a ba'daha kawai ya karanta wani sashi ne na wannan harafin bai yi fata bai yi shadda ba ya cire ɗaya ya faɗi guda ɗaya guda ɗaya ko sashi yanki ne don bai cika ba sai an shadda suke zama biyu almas'alatu rabi'a ina da minti shida ko bakwai Matsala ta ta hudu yanzu wannan matsalar mun gane ta jama'a an fahimci wannan matsala ta uku ko to Allah ya datar da mu can mun ji fassan batun mutum ya karanta fatiha a fili a sallan da ake ya da sauransu da wanda zai salla shi kadai da wanda zai limanci dole ne dukan sai sun karanta fatiha ko ya za a yi sune matsalolin mu na baya to mu je na hudu al-mas'alatu rabi'a hukum ibdal ad-dad fi qawlihi ta'ala wala ad-dallin bi menene hukuncin wanda ya canza hukuncin wanda ya musanya harafin badun kun san muna da badun muna da dalun ko da wannan ba mu da matsala da shi daddawa da daddare duk mun saba da wannan amma ke ce asalin ku bani gbogbo wannan sai a ce hmm a hausa ma sai an yi na hau da tajwidi <laughs> haka ne ko to akwai bambancin su wanda ya zo karanta bodun sai ya kuskure mai hukuncin wanda ya musanya sai karanta da wa'un Kamar can ghairil magbubi alaihim wala waladdallin sai mu ce wala zolin maimakon zo sai ce zo to mai hukuncin wannan malai ce ta sai salatu man abdala badu fil ayati bizza ta inganta ta yi daidai ba ta lalace ba wane salatu sallan mutumin da abdala bad ya canza badun fil ayati a cikin ayan nan ta ƙarshe ta suratul fatiha a madadin badun sai sa za'un sallarsa ba ta lalace ba musulunci da daɗi can an mu tsoro a batun shadda duk mun kiɗi ne yanzu nan da sallolin da muka yi ta yi ba san wannan karatun baya hukuncin su ni yasu to ganin <laughs> kuma wani an ce an yafe ne haka musulunci ke da daɗi kuma in ba a kwaɓanka sai ka lalace in aka matsa ma kuma sai ka cire ƙarƙauna to malam da ya kawo ne ce huwa ƙaulu aksaril hanifiya cewan duk wanda ya canza wurin badun ya sa za'un ita ce maganan hanifiya wa huwa al-mashhur kuma shine abin da ya fi shahara wurin malamai min al hanabila a mazhaban hanabila mazhaban imam ahmad bin hanbal wa sahih kuma shine magana mafi inganci min al malikiyya a cikin maganganun da malikiyya suka yi malikiyya sun yi sabani amma a ƙarshe suka ce abu dai mafi inganci shine sallah ta yi wa wajhul li shafi'iyya kuma wannan tace wace fuska ta shafi'iyya sun yadda cewa yayi Waqti yaro ibn taymiyya sannan wannan kuma shine zabin shekul islam ibn taymiyya an fahimci wannan shine abin da shekul islam ibn taymiyya ya zaba a matsayin cewa sallarsa tayi wa ibn kathir da al-imam kasir kathir mala ibn kathir kuwa kun sani duk tafsirin duniyan nan nashi yafi na kowa inganci kun san da wannan aiko to sai ce wa bin bazin in an gangaro ma an zo nan kusa malam ibn baz haka abin yake wa bin usaymin da malam muhammad salih ibn usaymin wa wannan kuma cewa sallan shi tayi din sallan bata lalace ba an samu wannan hukuncin ne li taqarubil makhrajaini saboda kusancin mafita na harufan ku gane ku ce ba ba ku ce ba dukka za ku ji harshen ku sama ya je liƙe haka ne to shine taqaribul makhrijain Mafitansu ya yi kusa Don haka tun da makusansu a kusa yake ma'anansu ma zai wuya ya canza ina fata an fahimci wannan in kun ɗauko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da yace sinun din bila shinun ne za ku ga da sin da shin su ma duk hanyar su daya Mafitansu ya yayi kusa wa su'ubati tafriq sannan kuma daga ce abin da ya sa aka sauƙaƙe aka ce kin faɗi za'un sallan ki tayi shine su'ubatu tafriqi bainahuma akwai wahala mutum ya iya bambance maka za'un da badun sai wanda ya je makaranta sosai ita ko fatiha ko ba a je makaranta ba ana so mutum yayi kuma Allah yana so ya karɓa. Allah yana so ya rahama Allah yana so ya gafara shi yasa sai aka ce tunda suna da wahala mafutan su daya ba su canza ma'ana ba sallah tayi idan mutum ba da gangan yayi ba Allah ta kun fahimce ni in dauki ta gaba to mu dauki ta gaba ko a gurguje ku ya hakuri gobe nake so mai khatman littafin nan insha Allah yau abu ne rike ni ban zo da wuri ba al mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar hukumul ibtida'i bi imamin menene hukuncin mutun ya koyi da liman yalhanu fil fatiha alhalin wannan limamin yana yin kuskure yana yin illa a karatun shi ta fatiha idan kanin lahmi fil fatiha idan ya kasance kuskuren da limamin yake yi a suratul fatiha yughayyirul ma'ana yana canza ma'anan aya idan limamin ku yana kuskure a fatiha kuma kuskuren shi na canza ma'anan ayan ina hukuncin ki bi shi sallah shine abin da ake so a ji mallam yace la yasil iktida'i bil imamin baya inganta bai halasta abi sallah ga liman kowane ne shi matukar yalhanu fil fatihati yana yin kuskure a cikin suratul fatiha lahnan wani irin kuskure wanda ya kasance al ma'ana yana canza ma'anar aya inda kuskuren shi zai canza ma'anar aya baya inganta azbishi sallah wa huwa madhhabu shafi'iyya wannan tace ce imamu shafi'i wal hanabila da imamu ahmad bin hanbal wa qaulin malikiya da kuma malikiya ma sun furuci da wannan ga can ya sauke lamba a ƙasa ko ko da yake bari mai bayani saboda lokaci abinda suke cewa shine hanabila hanabila suna cewa duk wanda ya bar wani harafi a cikin suratul fatiha saboda ba zai iya karanta harafin ba kamar yadda muka kwatance da yan uwanmu yarbawa har a larabawa akwai wannan in kika je misira egypt ba su da jinun sai dai gainun in ji da za ce za su faɗi sunan imamu muslim da muke karanta hadisan shi in kika ce sai muslim bin hajjaj muslim bin hajjaj sai dai sai muke muslim bin haggag haggag haka za su ce miki to idan ya zamto wannan eh, harafin da mutum ke yi li'ajizihi an bai iya faɗin harafin ne da ya kamata ko kuma ya canza harafin da wani kamar mutumin da yake da ko in ina ko mutumin da in ka ce ba ni ra'un zai ce ra'un ra'un kamar yaro ne da ce kin ga yayan nan ko ko ba ku jaran za su magana haka ce cewa ce mamakin ga yaron nan sai ce mamakin ga yayan nan yayo ra'un ya zama ya'un saboda har yanzu harshen bai yi wa da harshen zai iya taɗagawa sama ba sai gaba ne zai ce kai ka ga karamin yaron nan zan rarraba ma mari kaga ra'u din yanzu sarau amma ba haka ba za ka ji shi ne muna da wata ƙarnuwa a zariya wannan salatul usul da ake yi fa'in lamta kun tarahu fa'in hu mene raka ta ce fa'in yamta kun ta ku fa'in hu ya yaka haka karatun ke ya bi balo yanzu ya ‘yanta ma yana ga sun kai kuku hudu yanzu ta biƙe sarai ya dayi to har yanzu ana nan malam jajir sani mai hula Allah ya ƙara mai lafiya ya ta zuwa mahadara mana a nan ya ce in ana so a siffanta mutum maganar hadisi yake yi ya ce za ka iya cewa kamar mutumin nan da ya zo daga sakkwato wanda ra'un ɗin shi zai fita rar sai ce ra wa kun fanci magana to ma'ana ne malam ya bamu misali don mu gane Allah ya ƙara mai lafiya da nisan kwana to a nan suka ce idan mutum ya zamto yana da irin wannan matsala zai iya mai da ra'un ya koma gainun kaga ai ba abu ɗaya ba ne to amma idan mutum ba zai iya ba to an yafe mishi to sai a gaba mu je ku koma littafin yace wazalika li annahu idza lam yakun ma'zuran lallai idan har mu ce zamto bai cikin wanda aka yi musu uzuri bi ma'ana wanda ba wai ko wanda bai iya bane inda yana koyo an masa uzuri ku fahimta ba dole sai wanda kila kawai ke da matsalan harshe ba a'a tana zuwa makaranta amma abin yayi nauyi ana yi tana mantawa ita ma ko te kuskure ta daidai ne kuma Allah zai ba ta lada daidai da wanda ya daidai ɗin amma wanda ya shanta ke bai koya ba ne to shi ne mai laifi Allah ya sa kun gane yawwa to a nan sai malai ce matuƙa mutum bai zama mai uzuri ba fa inna ba batila to sallarsa gaskiya lalatacciya ne sallah ba ta yi ba fala yasuhu al-ibtida'u bihi kuma baya halatta ai koyi da shi a cikin sallah in je ko in tsaya da Allah ku taimake ni in ƙara ɗaya ku yi haƙuri almas'alatu sadisa matsala ta shida ba mun samu ku kenan ba huturi hukumul ibtida'u bi imamin yalhanu fil fatihati idza kana al-lahn fil fatihati la yughayyiru al-ma'na kun ga can an ce wanda yake kuskure yake canza ma'ana ko to menene hukuncin ki koyi ki bi liman wanda yake da kuskure a suratul fatiha kuma ya kasance wannan kuskuren nashi yana canza ma'ana a suratul fatiha din me hukuncin bin wannan sallah malam yace yakrahu al-iktida'u bi imamin yalhanu fil fatihati lahnan la yughayyiru al-ma'na makaruhi ne kun ga yana gabda ya zama haramun amma bai zama ba <laughs> kun fahimci magana yana gabda ya zama haramun makaruhi ne ki bi sallah ga limamin da yake yin kuskure a suratul fatiha irin kuskuren da la yughayyiru al bai canza ma'anar aya wata suku salatu khalfahu amma ya inganta in kai sallah sa sallar ka tayi yi da Allah an fahimta in yi kai sallah bayansa sallan ka yayi amma so samu ne a samu wanda bai da wannan matsalan ko wa qaulul ina ne wa huwa madhhabul jamhur wannan kuma shine mazhaban da malamai suka tafi akai mafiya rinjaye al-hanifi al-hanafiyya na farkon su sune hanafiya, wa shafi'iyya da shafi'iyya wal hanabila da kuma hanabila din na faɗe su a baya wa qaulul lil malikiyya da maganan imam malik wa hukiya al wa ala fasadi salatihi wa hukiya kuma an hakaito malamai sun fada an duba a cikin ayoyi da hadisai an tattauna aka cirato al istima cewa duk malaman musulunci sun taru sun yarda akan cewa ala admi fasadi salatihi sallan wanda ya canza wani harafi a fatiha ba da gangar ba ba da gangar ba kuma wannan abin da ya canza bai canza ma'anan fatihan ba to sun hukaito cewa sallansa ta yi sallansa takar a gaba za ku zo ku ji menene hukuncin wanda ba zai iya karanta fatiha da larabci ba wata ta ce turkashi <laughs> turkashin gaske to wani zai iya musulunta yau kuma ba zai iya a yau ba kuma lokacin sallah shi kuma transliteration zai iya karanta dan amurka ne abin shi sai ma ya ce zan iya da Allah excuse me can I read it from the book zai iya buɗe transliteration ya kalla ya gani <laughs> alhamdulillah all praise belongs to Allah shi ne <laughs> alhamdulillah shi eh, eh <laughs> a ba ruwana kake za a zuwa kama makarantar nan ba ku da kudin beli kun fahimta ko suka ce sallasa ta yi sallasa ta yi Wazalika kuma an inganta sallarsa ne li'annahu ata bi fardhi qira'a domin yazo da abin da yake wajibi na karatun Fatiha wa yukrahu al-ibtida'u bihi amma an kyamaci ai koyi da shi ya zamto saboda in ana bin shi sallah zai miƙe kafa ba zai je ya gyara ba amma in yaga wani yazo cewa wani ne liman kai mu tafi wancan masallacin zai ta damuwa me yasa me yasa sai a ce ai iyaka ne kake cewa iya sai je sai matan shi saurara mun ke rike da kyau kin ji ne kuskure ki gaya mun karki ji tsoro kawai ki gaya mun garan ji kunya a gida da inji a bayan sahu ita da ka gama zazzage ta ta taska fita yanzu ka ce ta duba ma fatiha alga fata malam hmm? maza a rinka kokari ana karatu mata kullun su zo karatu ko kuma zo karatu ba sai an zo a ji kunya ba daɗi mutum ya zo aka matar sai sa islamiya shi bai san zaman banza sai ta tafi makaranta ashe zo ke ma rinka hutawa bin shi tana jaran nan kuwa aka zo ta ce wannan dai na farkon sunan shi jimun na tsakiyar ne a'a ta manta na farkon na tsakiyar ha'un na ƙarshen ha'un don Allah wannan mai ɗigo a cikin nikan na duwanta da Allah ta namu gogon naka na duba ga bai san jimun ba Ya ce aikin banza na biyan muku kudin makaranta to wallahi cire ki islamiyyar nan zan yi ashe ma asara nake ce alabaka haƙuri. daga jarin gira sai a tsokalo ido ya haƙuri na je gobe na tambaya Allah ba ka haƙuri ta kwashe bagadadiyanta ta yi gaba <laughs> yana fita zai shagon mai littafi dama ya kalli littafi ya ga bagadadiya ne ana idar da sallah ko na fila bai ya ga lima ya miƙe na lafila shi baya kabbara sai da lima ya idar ya ce ala gafata malam ha wani lafiya ce a da Allah a rufa mana asiri abinda kuke kira ya iso gida me ya faru ya ce wallahi kunya za a ji taimaka dai algafa ta malam wannan mai dan digo a cikin nan mai sunan shi aka je ce sai ce alhaji ai wannan jimun ke ne ce jimun dai malam ya eh, jimun jimun ya ce e na gode in Allah da daga yau na dawo masallaci littafin kawai sai na ɗaya sa dan durowa mai gilas na masallaci ya wuce gida tana zuwa ta ije abinci aikin banza a ta asara kan mutum jimun ya gagari mutum da ce to ta ce ku maza ne ku ta fi kama alaji yanzu ba gashi ka ce ce to mun ki kiyaye ta ce na kiyaye ina ruwan ga sorogon ba ka bawo to wai krahul da bihi an kyamaci kai koyi a bayan mutumin da ke canza harafi da bai canza ma'ana ba ba asalin wato ba abun nan ba li'anna al-imamata domin limanci da kuke gani limanci a sa mutum ya zama liman mawdi'u kamalin matsayi ne wuri ne na kamala ba a so a ga kaskanci da tawaya a cikinsa wa hadha laysa fi mawdi'il kamal wannan kwace galiman su kun da guda mutane a bayan shi bai iya fatiha ba wannan ba wuri ne na kamala ba bai dace a samu haka ba Allah ya datar da mu to Allah ya taimake mu kuma ya bamu ilimi mai amfani sai mu takaita nan insha Allah idnillahi ta'ala gobe za mu gama littafin nan insha Allah Allah ya datar da mu darasi na nawa kuka ce Sha hudu. wannan na nawa aka yi